trading na kuma iya sannan bani da jari ya zan yi ko kuma a jarin da nake fara da shi ko jarin da ake fara da shi kuɗi ne mai yawa daloli na da daraja yanzu idan ka kwatanta shi da kuɗin Najeriya. To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa cikin wannan bidiyon. kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa sai da zaran na sa sabon bidiyo zai zo muku kai tsaye a cikin wannan bidiyon yau abin da zamu duba shine yaya za mu yi mu yi linkin account ɗinmu ko demo ne ko live account ne da my facebook sannan menene advantage din ko menene advantages din da ake samu idan kai linkin account ɗinka da my facebook da farko dai shine yanzu a wannan duniyar da ake ciki yadda duniya kullum kai ke ƙara wayewa haka forest trading ke ƙara sauƙaƙa ga mutanen da ba su da capital shine ma damar kana da track record a matsayinka na trader ba dole sai kana da live account ba lalle kana da buƙatar ka samu trade record koda da demo account ne in dai kana da good trade record musamman a ce da ma live account to lalle fa samun jari ba zai ma wahala ba roƙon ka ma za a dinga yi domin a sama ku wala capital daga mai investors ko kuma mai wala profan ma za su iya baka direct account ba tare da kayi challenge ba kai ni ma idan da wasu 'yan kudade na a gefe zan iya sama domin me ka juya ba ni da wata hoppi akan ka saboda na game jared record naka to shikenan ku bi a sannu sannu a cikin wannan bidiyon yanzu mu yi step by step kama da kan yadda mu yi amfani da FS ma book har zuwa mai login da kuma yadda zamu dinga ganin jared record dinmu kuma sannan zamu iya yi wa wasu sharing ma idan mun mai da shi wa to public za su gane muka yi to da farko zaka fara zuwa browser ka zaka sa my book. my fx book redminar.com za ka yi sacin idan ka yi sacin za ka shiga website din abinda zai kama kenan na farko redmi na riga na bude ne kamar yadda kuke gani gashi nan so idan kana da wannan shine idan kuma me a wayan kama idan baka da computer za ka iya downloadin ma facebook.com ko ma facebook za ka ga logon su nan za ka iya downloadin din shi a cikin wayar naka to da farko za ka yi sign in idan baka da account za ka yi sign up in ka taba wajen sign up dinnan zai kawo ka nan zaka iya shiga da facebook ɗinka ko ka zaɓi google ɗinka ka shiga da shi kawai direct ya fi ma kwanciyar hankali so tun da ni already ina da account yanzu kuma ina so me in ƙara linkin ɗin wani account ɗin a ciki shi sa nake so koya mana yadda zami saboda yana da matuƙar muhimmanci so ni na yi login yanzu in na zo kawai zan taɓa ko sai in ce ga email ɗina sai in zaɓi email ɗin da nake so wanda nake da account da shi kawai sai in danna ina danna kun ga yanzu ya zo ya buɗo min to lokacin da ya zo ya buɗo min wannan yanzu gashi za ku ga ina da mai Umar AK wannan shine account ina da yake kai amma dai ban sa profile ba already ina da wani account ina ko da na linkin na linkin din shi ko already na fara challenge na shi gashi as of yesterday yanzu gashi ina mai ga profit da nake da shi plus 0.1% so tun daga nan na fara ganin wato dan abin da na daga cikin wannan account din so daga nan za mu je portfolio so muka tawo portfolio za ka ga ad account so tunda wannan already wani account ne nake shi da na to yanzu account za mu sa za mu sa account ne yanzu to lokacin da na shigo haka za mu ga yanzu portfolio na gashi ko account without portfolio one to yanzu zan yi adin ad sai in ce ad ko so in na taba ad zai kawo ni nan sai in duba sai in ce to shikenan me zan yi account ina wanne ne so account din zami adan yanzu metatrader ne ina son auto update duk lokacin abin da ne a metatrader na za ana ganin shi a nan da riba ta da faduwa na da percentage din account din da komai so sai ce metatrader 5 ko so tunda na ce metatrader 5 sai in zo nan sai in ce to wani broker ne so broker da zaki so sai sa yanzu sunan broker din fsp so ko da demo ne kai amfani da mai broker kai creating demo instead of kai amfani da meta trader fo kawai kai creating demo kai amfani da broker so daga nan yanzu za su tambaye ni in sa me zan sa ah, login dina na wato account ID dina ko sai in ce to ga account ID dina so na sa account ID uh, eh, okay uh, sorry account account name so yanzu zan sa account sunan da yake kan account dina umar nu abba so yanzu nan ne suke bukatar sa account number shine zan sa musu account number na wato na broker din naga ce account number suna nufin wannan id naka da broker naka suka baka ko da na demo account ne so account number na so ga account work successfully proceed yanzu in na danna nan yanzu zan sa take me to my account that's mean that's kai ni account ɗina na gani ko ko in yi setting nashi privacy so wato in na setting dash privacy ba wanda zai iya ganin min in ko yana public to kowa zai iya gani ya ga performance ina yadda nake performance ina so in kuma yana nan zan iya cire shi a public sai in yi sharing in gani in zan tura wasu kenan ko wasu ba sai mun haɗa su ba suna so su ga performance ina to dan ne haka yanzu take me to my account kun ga za a kawo akan account din ko so yes maybe later yanzu ga account din ko yanzu gashi na fara an fara trade da shi gashi nan October ko biyar ga wata a kuma ɗin da aka yi gashi nan an yi mai an ƙara mai 1.5% na account ɗin ko gross da aka samu yanzu ga shi ga balance na account din ko ga gain ga abin aka samu ga profit ga interest ga deposit da aka sa ga withdrawal idan ka yi withdrawal kenan ga update yana yi duk abin duk sagan so in ka zo na yanzu aka period ko ga trading da komai da kai da pips ɗinka da duk wani bayanai ga duration naka ko na trade ɗin da ka ɗauka duk wani bayanai na motsin trade naka gashi nan da date da komai da history da lokacin da ka bude trade din a wani price ne da exposure da ka samu trading activities duk da kai komai zai zo ya kawo maka so a wannan zaka dinga yi da shi ya kamata kowane trader a ce yana da me yana da ah, trading ah, record because trade record din nan lallai yana mutukan me taimaka trader sosai kuma yana identifying naka a matsayin trader na musamman to wannan kenan kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dinga karar sanarwa ta yadda da zarar na sa sabon bidiyo zai zo mana kai tsaye so sai mun hadu a bidiyo na gaba thank you